بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آية الليل وهم فاتل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير ولن يكفروا والله عليم بالمتقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 ثم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين لشدة ودبياه يوم عشرين دبياه يوم عشرين دبياه 嗯。 شيرين دبير دي شيرين دبير شيرين دبير دوتن تقص شن نتعرف شوف دوتن بقي ما يسود رجب kuma shekara yau ana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida auren annabi daga makka zuwa madina Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon da ya mana dace da mu muwafaka na duniya da lahira mu farkin sunayensa. Muna cikin tafsirin suratu Ali Imran. Shafi kowa ya amfani da nashi, amma aya ɗaya ce, aya ta ɗari da goma sha. Nam, alaikum assalam. معنى hmm. الآيات لا to zai hmm? zama da nisa nisa kenan oh, ko menene karatu tabbarin gaurin dukkanin aje wannan wurin to eh, mai kace nan ne wurin Allah fusata ne na babu komai Allah fusata ahlul kitabi يحدث إلا في العالي إلا في العالي فلن يقول إلا في العالي قوي نجولنا كو إنا نعم مزيد بيركت نعم إنا مزايد إني بالنجد إلا في العالي في حالي إلا في حالي طب ورأي جنيم إلينا وراء Kau dah tahu? Tu, tu ni kita dia aku. Hai. hidayah nak kasih kira. Baik, baik, ya kusanci. na ga yaron na ga yaron duk maka da tashar ne kace dan karanto ya ba shiga sun da kama akbar ta'ala fi hali min fi hali min al-ahwali illa fi hali dukhuli shiga ba ko ta ga wannan ma matsalan kaga dai shi kamar wannan da za ta taimaka mana wajen fitan ta gaban ainihin yake والمسكنة ذلة أجنس المسكنة ذلة في حال من الأهوال إلا في حال دخولهم في الإسلام لم يكفر فمن الإسلام الإسلام هو الحمد لله أو معاهدة هو الكولي سلامة كم أمان المسلمين Sarkin su ko sarauniyarsu ta zo ta yi mubaya ga annabi ko ga su sarkin musulmi wannan ba na shiga musulunci da na da ifata tana neman a zauna lafiya kaga sai a ba ta amana wakibabi ko eh, wakibabi wakibabi eh, lan intifar da ke بقاعدة ارتباط بدولة قوية حكومته علاقة da gwamnati ta karba kaga إسرائيل yanzu isra'ila ta ta yi kawance da gwamnati imma su suka gina su su suka ba su kuɗi su suka ba su kai da abin da suka yi don a kare su ya abbas ya yi nesa ba amma na san rage ne lokacin ya ta ɗan yawa lafafin nan karu su rage amma mu kuma za mu ɗora an wahala da tamshi da yarje amana waki ba ainihin da ratayuwa ko sarkuwa ko ɗauruwa bai daula da wata gwamnati mai ƙarfi su zauna ƙarƙashin su وذلك هو حبل الناس حبل الله إذا ما حبل الناس هي ترى عليكم السلام آه، تبي أن تنقل تريدنا إثبات أي بقى وقت أن يملك دي كلمة قوم معناه yawwato antum tatimuna sab'una sab'ina mi'a a umma antum khairuha wa akramuha ke ku kuna cikata al'umma saba'in kaga ba firka ne ba in ma ce firka ne na umma kaga ba milla jama'a an sun khaiwa ko kuka fi su wa karamma daga nan duk da al'ummun baya ne ai alallahi ba tinka aka ce ba balle ka ce jarumawa da menene wannan to suna da amfani amma al'umma musulmai sun fi su su kuwa can kwata-kwata ba zama cikin musulunci ne ta kawar da su ina jin ku dinga fitar da shi da take damuka a can wasan umma a ainihin girka saba'in da uku illa kila yana yawo tsakanin uku biyu uku nan umma aka ce kaga al'ummu ne daban-daban daban-daban kila annabawa ne daban-daban ko dai shi Allah ya sani da amma dai duk ma inda aka je aka dawo al'umman annabi ta bi shi kenan kawai da alaka wala alaika alaikum assalam eh ila ma'ana ila ya mu gari inda ka a karatun tambayar wani ne wai kuma yanzu ka gada yan sabon lalai hmm? layi nawa za ce daga haka dai naro na biyu kamar da na gaishe faɗi matsalar ga aure. Hmm. to wannan in ma'ana ne shi kenan ba shi buha ne ba akwai kaga ma'ana akwai kalma akwai shi buha shi buha abin hannun kama da wancan abu har kuma sai na ga wannan kaza duk a na jin tsoron faɗi a faɗi ne kawai in ka fito da matsalarka sai ta baka sai a ali gaba ɗaya ban san me ake faɗi ba to kaga inda za a kama abin da ban har yanzu kama akbar ta'ala anhum kamar duk yadda ka ga Allah ya ba da labarin su annahum raja'u ko min inadihi sun dawo daga gare wannan nasu wa kufrihim da kashi da eh, da kafircin nan nasu bi gazabin min Allah ya yi wa raja'u din ne daure ma raja'u ina kuma daga ina sun koma zuwa ga Allah sallallahu mun zo mun yi aiki za mu koma kamar yadda wancan sun zo sun yi aiki za su koma ai yanzu mutumin da ya kashe annabi aka ce za a koma lahira an koma lahira Allah na sane ainihin ba a maganar annabi za a yi wata shari'a tsakanin wannan jama'a da wanda suka kashe annabi nan kaga wanda suka kashe annabi za su koma can lahira da fushin Allah wanda suka kashe mai wa'azi ko mai kiran su zuwa ga aikin alheri za su koma cikin fushi sai wanda ma suka kisan kai haka ko da ma wanda irin kisan kai ne za su je lahira Allah na fushi da su kaza kenan za a ce kama aka bara Tala annahum annahum Raja'u, min inadihi ba su ba su kai ba wa kufurihim tunda kwana ne ya kare بغضب من الله شيء كنا eh amma dai ba za a karanta ba sai dai da matsala ka faɗe ta yawwa to kaga hamdulillahi ko na faɗo a jan kashe karantawan a cikin haru to na gaishe na gaishe kai guda ke tawa shi ne abin da aka faɗi a can sama cewa illa fi hali islamihi ba za su samu nutsuwa ba sai in sun musulunta sai abu guda kawai ba su yin ko suka yi kawance da alkawali ainihin kamana. Eh, da wata gwamnati mai karfi shi ne shi kamar yadda ake a yau ta ce ma mu'ahada ga shi nan tun littafin su kuma ana ba ta ce ga mu'ahada tsakanin mutane da kafirai bayan ne mu'adatu to kai ne mu'ahada haka nan ka mayar a baka kuɗin ka to kai ka zan kun ta ka tashi kin na kuka da yana arha go sai ta baki kala kuma je karatu laisu sawa'an su wa'annan abota littafi ba fa daidai suke ba ma'ana imma ce da su da musulmai ba daidai suke ba ko kuma su a gidansu ma can inda suke tsayar ba daidai suke ba wani sun fiye su lalata kuma ko a ce ba duka maɓannata ne ba akwai na kirki cikinsu shi nan magana ya kare min alil kitabi umma qa'ina a cikin ma'abota littafin nan gaskiya akwai wata jama'a tsayayya akan gaskiya tsaye take akan duk inda gaskiya take tsaye take akan addini idan idan su ne annabi na bayyana suka gaskata shi kada na ja shi tsaye yake shi ita gwamnatin ka sai suna da adalci fa'ida yatluna ayatun laye suna karanta littafin ayoyin Allah duk masu karanta littafin Allah za ga da wuya su ba inda kullum kana ji kana ji kana ji kana ji kai kana roƙon Allah ni ba har yanzu ban ba shiga ciki ba to za ka ga Allah ba zai bar mutum ita ba Domin yasjuduna suna qiyamul layl. Kiristoci na sallah imana suna sallah. Ai addinin sa sunan shi musulunci. Daga bayan suka shigo da tafi. Da fito mukka kaga daga baya daga baya aka kawo wannan badujalar saboda ko saboda ne saboda bidiya ko saboda jan hankalin mutane suka ɗauko su suka kawo sannan suka ci gaba da wace-wace su kamar yadda yan uwansu da yan shi a sun ma sun zo da badugala amma kuma ya sun samu jama'a ko kawai ya ce dona amma waɗanda kullum za ka ji alfima littafin allah ne ulil alba masu hankali ake nema masu nutsuwa ake nema ba wanda ana yi suna kwarma ihu da sunan kabbara suna zuga wanda ke magana Yi yu'minuna billahi su wa'annan na Allah daga cikin suna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar kashi kaga wannan imani ya takaita sai kaga wannan na farkon nan gaskata Allah yadda in an mutu za a tashi malam sun bayani duk abin da kake aikata in dai ka yadda in an mutu za a tashi ba kawai na yadda a'a ka san dai har in an dawo ta yi za ku a yi bincike in an yi bincike ko hankali zai tashi a kafa maimakon mutum ya bari sai an je san wanda ya gyara daga nan za ga duk inda gaskiya take suna nan wurin ta kullum zan ce kana jin tsoron Allah eh to kana aiki wanda za ka sadu da shi lafiya lafiya kana ƙoƙarin kamanta duk abin da ya faɗi yin ku ba haka ba ka san Allah ba ba ka tsoron Allah wa ya'muruna bil ma'ruf sukan yi umurni kyawawan ayyuka wato tarbiyya kada a cutar da jama'a suna kiran gyara alaka tsakaninsu da Allah a shi ne sallo yadda alaka tsakaninsu da ƴan uwansu su ne zaka nan gyarawa tsakaninsu da a ainihin littafin da sauransu kuma tsakaninsu da addini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma kai al'umma iri ɗaya ce gaskiya ɗaya ce la ta tarjanta abun da ake yi a zamanin annabi adam muka kalle shi da kyau mu'udani daga iri na yau ne abun da ake zamanin annabi no daga iri na yau ne ashe can ma wanda yake kafin zuwa annabi ne kyan zana da kusa ina tafiya da da wannan shi ne duk wannan shimfiɗan da nake ta tayi na gaba da ragai ya sare wannan filin kai da rige-rige karatun mu a wancan satin ko da an ce shi ne karatun karatun mu a wancan satin ko da kana rige-rige wajen aikin alheri amma kaga al'umma da aikin alheri an kawo yi kaddimu na rigilan wai a shairu na ukuwa to zafin kuna da matsala ba za ka yi duk wani abu da in yi tashi ka tashi kamar cikinsu za ka yi abu da yawa sai dai ka nemi na tare da kai ya za ku gyara kuma ku zama mutane kun ga dai ga yadda ake wa'ancan suna annashuwa annashuwa suna ayyukansu in ma mutum yanzu ya ki wahala wata shekun ya ba mutane wani ɗan lokaci to ku zauna zuwa ta lokaci daga nan tun da kuka makin za mu kullum ku da bala'i zai wala daga yi ka je can an yi rikici nan an yi rikici tun da baka yarda da kaza ba mun kore ka tun da ka yadda da ka zo nan wurin mu za su kware karen da kuka hafa a tsaya yi guda na kirki sare wa na filkhaira rige rigin ayyuka alheri wa ula'ika ko dai wannan maza abu na ka dubi sannan aikin alheri ne ka dubi yadda ake rigirgin ta an mas'udu ne ya shiga masallaci ya gan shi na hudu yace oh, oh. hudu na hudu to ya Allah sai albarka wannan hudun ma kaga ba wanda yake so kenan to yanzu misali in an duba na nawa kake yi sai ba kamar kai mai ka nemi ban na kalawa. kawai sai mu bar abu saboda waye mu bar shi jira kuma a yi jira an je an dawo to kai ga lamba mai lamba na hudu ina lamba na hudu la ilaha illallah ya Allah ka yi albarka wani hudun ma ya ɗaya ke so a yanzu kuma za ka yi mutum bare zai zo masallaci ba sai bayan sai an fara ya so samu da mutum ba zai zo masallaci ba sai an fara ikama sallolin in magariba ne zai zo ya zauna in ya zo a waje in je da wanda zai tattauna da shi haka za su fara magana da wannan magana har sai an fara Allah wa kadi fama ta yadda za su karika eh, a ce mu fara sa aikon zauna zai da wasu za mu ka zama famu bai son akwai wani wuri da ake so a samu a sallar ba ko kuma ya sani ya yi banza da karatu don ustazai za ka gani ustazai su zama gani a zai a waje dama ya yi niyya ba zai shiga masallaci ba ta ga wani ma da dadduban ba ke tahowa saboda ya san ba zai shiga cikin masallaci ba bai shirya shiga ba ina mu ba da juma'a yau na nawa kai kana ga sunanka ya shiga cikin sunayen da aka kai wa Allah an ce suna a kowane masallaci masallacin na ma an ba to amma kana daga cikin wa'anda aka ce an aka ɗauki sunansu eh to ni ban sani ba hawa ce an ce yi an kasa lokacin biyar na tsaya kamar mai sadaka wanda ka mai sadaka da rakumi na biyu sa na uku rago na hudu kaza na biyar na yin su ne da kaba cike kan ladan suna a duniya babu bakar don da ba su taɓa yi ba su suka fi yawa a ce yau ka kai kaza ka fa daukar da ita da da yake da shi kamanan nan biyar shi da kwai a ga wayan nan ili man ya zo ya fara kiran sallah sai zai ka yi da ta faru su haka ke nan na karshen nan in an fara kiran sallah shi ne in dai ka zo masallaci kafin a kira sallah to sai zai ka sai kai kawai Allah kai ku gaba da Allah amma ka san kuma nawa ne ba amma yau da gobe yau da gobe ya kamata muna iya sanin yawan cikin masallaci a yawan tsawon sahu ko da kuskure aka yi can kaɗan ne kama mutum ba sani da asu bagi da nawa kai da azahar da nawa kai sabon ana samun jinkiri da azahar da yawa asar magre me ya tare ka da ka masallaci da wuri ba kana da wani abu ne da iji sallan darajar abu to amma ga shi ba ka ba to dai an samu gafara ana roƙon Allah gafara amma gafara ta yi yawa kullum kullum kuma haka har da hadisin annabi mai cewa yana gargaɗi masu zuwa dibar daga baya daga baya yana da hatsari sai ko shiga aljanna to za ka ga inda mutum ne kirki yake a kowanne jama'a yusari auna fil khairat wa ulaika min as-salihin su masu amru bil ma'ruf nahyu anil munkari maza mazaurin aika alkhairi su ne salihai وما يفعلوا من خير فلن يغفروا هما دوك ابن دوك غينا الجيري نكيو تتاوى بغاء انا مخشي بغاء دي اصلا داش لكن ابن اصوصي شي اي من الله عليم بالمتقين الله نعمة نعمة تتاوى ثم دا يصنع ابن دوك يتكبروش ونحن سنة آية شر الكاربات laisu sawa'a dari mutafawiyin kenan mutaba'ina ummatun qa'ima yani jama'a qa'imatun wacce take tsaye sabitatun ala al-iman wal amal salih da aiki nagari ta tsaya tsayi akan imaninta ta da ayyukan imani kuma ta tsaye wajen ayyuka na gari aiki na gari ma'aiki mai kyau shi ne aikin da aka yi shi saboda Allah Allah sannan an yi yadda za a yi an yi shi irin yadda manzon Allah ya bayana sai kalban ya talona a yakin yani ya karo da alƙur'ana sana allai lokutan da zai aisa a tullai ma'a hani ko jam'un jam'u'ani wa cinyin haka jam'in su ne sa'atin laili jam'un kenan ƙaniyin kuwa tsaka wa cinyin wani ɗan kasa shi ba zai karatu ba kasara dai ba yadda ake baka ɗin nan yau wahun ya ceto ne ya sallu yusari'una fil khairati suna rige rigen alheri yabtadiruna ya fawati don kada ku wuce fa lan yufaruhu ay fa lan yajhaduhu kan yin da su mu shi babal ya atara ku lahum ba za a musanta san ta musu shi ba a kariya ta a gefa musu da kalla yi ku tabaru ya atara ku lahum za a yadda musu da abin da kai duk yawan shi ko kaka ana nan Allah zai yadda da shi zai kuma sa a tara ma shi a masa talaka wai jozon na bihi wafiyan ma'anar aya ce ba da an zakar ta'ala hala alil kitabi bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mana halayen ma'abota littafi irin sharrinsu da muguntarsu da cutar da annabawansu da cin hanci da sata da koyar da sata wa annahum fariqa ne ce a ba fa duka mugaye ne ba fariqa ne mu'minu salihun wa kafirun mufsidun haka suke mutabayina ذكر هنا نفس إكرامنا في هذه الآيات ثلاثة الصلاة بآيات ثلاثة ثلاثة عشر بعد المئة أربعة عشر بعد المئة خمسة عشر بعد المئة أن أهل الكتاب ما خلق في ليسوا سواء كالسوشن بايدي كالجواب أقول يرى بعضهم أن الكلام تم يا عند قولي ليسوا سواء أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء مؤمنين ما إيماني الله ده من الله ba su zamo daidai da waɗancan ma'abota littafi ba kirista ne ثم استأنف فقال دغنا كورو جملة تكي بس لو جنتا قال من آل الكتاب ما أبو طالب تابي daga cikin ma Abu Talib tabi na akwai kaza akwai kaza kenan wannan magana ba ta da alaƙa da wata magana ta وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح أما في التفسير شنو يفي بيانا يفي إنجليزي yanzu dai mu za mu koma kan inda aka aje mun samu fa'ida ko kaka anna alal kitabi laysu sawa'a ai gaira mutasawiyida da ba daidai suke ba filali a matsayinsu wa asana ala salahi Allah ya yaba wa gyararru kyautatattun minhum حاجات كده فقال جل ذكره ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه نعرف المراد بهم عبد الله بن سلام واخوه وعمته دوله بوانفا وسعي وسعية أو صنعة بن بريد وثعلبة بن سعيد بن سعية وأسد القرظي وغيرهم ممن أسلموا وحسن إسلامهم في في دنيا الإسلام والمسلمين إلى اليوم حي الرزق صنع kan musulunci kuma kin ƙa'ima duk wanda ya tsaya Allah ba zai tsoron da ƙarshen ba Allah zai amfani a ƙarshen sa da aka yi shi don Allah Allah ba zai wace shi ba ai alal imani na hakki akan imani na gaskiya wadda da sahihi da addini na gari wa humul ladina aslabu ire-iren ne annabi na bayyana sai suka musulunta يتلون آيات الله يقرؤونها في صلاتهم آناء الليل أي ساعة الليل في صلاة العشاء وقيام الليل وهم يسجدون وهذا وهذا ثناء عليهم بالسجود إذ هو أعظم مظاهر الخضوع لله تعالى صلى أعظم العبادات من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين saboda kamar yadda Allah ta'ala ya yaba masu da imanin gaske cewa da imanin gaske bayan umarni da kyawawan ayyuka wa kuwa da'awa shi ne kanta mallibu addi walawa nisan har aka na Allah umra'an har yi du'ayin ya Allah ka haska mutumin da ke magana na ya tsaya ya rage ya rike ta ya isar da ita inda wata je ba Allah ya annabi kenan تزوج لك نوصو قال كده سنة أمر بالمعروف إيه ولا أمر بالمعروف النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى عبادة الله كلا جماعة أفو خذوا مبين إتاعة الله ba'da al-imani bihi bayan imani da shi mu yi masa da wa al-islamu zahir mu gyara masalanci mu na bayyane a ayi wal ba'id da na koyi Ta karan wa ba mu koyi ko haka za a fito a ba'i abu wa yanhauna 'anil gari suna hana ayyukan jama wa washirku li ibadati llahi shine shirka ta ala Allah ولم بوتن الله والكفر به وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هكا الله يا فائزو يبادرون إلينا سنة مطمطا أيكا إليه mutum bai bari ya zo daga baya diba diba in mutum sa zuwa daga baya to wata ranfa za a shiga aljanna wasu kuma a kulle ilayya kafara ya tun kafin ta kuwaci don kaira khairatu da hiya wannan ce kaira misali, una fil kaira ko wannan su hiya kullu aure wa amalin salihin shi ne duk wani aiki magana kai akwai ta gaskiya da kuma aiki na gari min sa'il kwabati da saukan sauran ibadodi abin da zai kusanta mutum zuwa ga Allah wannan daga cikin abin da ke kusanta mutum zuwa ga Allah ka yi alwala ka yi na nafila raka biyu duk kai don komai ba neman yadda Allah kake wancan kai baka ce ne ranko kake ba a'a wasu da ta'ala lahum bisalahi Allah tabaraka wa ta'ala ya musu shaida da jararu ne wayannan فقال وأولئك من الصالحين وكان كان ذلك في صالحين وأخيرا أكرش في الآية الأخيرة حياة طريق الحكومة شعب بطحي ها؟ أول عز الوالد الحكومة شعب بطحي تريد بشعب يعني أن ما يفعلونه من الصالحات تبرب أن تفكي أي كتاوى نا كاوى وحيك وما يعطونه من الخيرات تبرب أن تفكي زود شيء نا الهيري نا الهيري تند الهيري سوناني ديتاو أبو بوا ديوا lan yi dogo. ba za a musa masa shi ba a kisa masa shi a aiki bal wannan magaran bari za a yi waye balko yi otara kula hobbi ana yarda musu da shi abinda aka yarda maka da shi an karsa kenan ana karɓa masu shi idan aka je lahirar nan fa fa a kai kayayyakin mutum wannan an duba ce wannan bai yi kyau ba sai a soke a jefa wannan ya yi a so a karba wannan ba shi rabi da rabi ga abin da za a biya to haka wai ta zauna ana alaiki a kammal jazari li annahum ya ko ita ma kona. domin suna takawa suna kiyayar Allah wallahu alimun bil muttaqi alan yadhi'a ajrahum Allah ba zai fata ladan su ba hmm hidayatul salam akan labbi alfa sautak Ana kitabi mabiya littabi Yahudu da Nasara. Su ne wannan barbashin ɗan tun da ka zafi abinda suke karantawa. Ima hawa ta hana musu bi wasu, wasu hassada ta hana musu bi. Suka kwaima gizi, ainihin suka ce ba su yadda da annabin ba ce kuma su ce annabin gaskiya ne amma ba dole mu bi shi ba. Su yi magana ta wuri an ce dama ai annabin larabawa ne. Mugunga na mutum. Ta su ne halin kitabi. Yahudu na ciki da tare na ciki. Wanda ya musulunta shi kiran shi kam ya sha. To haka. Da fadlu sabati ala lafi. Thank you. inda na to annabi idan ba tun ban zo ba ba ba ahlul mai ba wanda zai musulunta ya bar su imu ne yi zauna ba sai masa ahlul kitabi wanda ba halin kitabi ba ne ba musulmi ne ahlul kitabi shi ne gashi can ina wurin bautar shi na suna ce eh, suna ce isa dan Allah ko sun lokacin suna faɗi amma suna na ba kitabi da sun bambanta daga ne bukan gunki sun bambanta wancan mai bautan gwiwar mu amma nan sun da akwai in don kafirci duka kafirai ne amma kafirci akwai mai ɗan dama dama yanzu kaga ai sun fi mulki dai to haka shi ne maganar wancan ne ai bai magana ya ce haka suke ai Allah ta ba to duk ne ma za a ce musu Allah kitabi a ce sun riga sun musulunta suka musulunta namu ne illa iyaka ce aka ce maka masu gaskiyan cikin wanda suke riƙe da addinin sun musulunta da zuwan annabi da suka gane shi wancan kuwa kaga da jiba sai an ce maka ba su ba hasali ma ko masu suna yaki da shi yaƙi da shi da menene bai sa an ce masu su ba a halar kitabi ba ne ba illa dai a halar kitabi ne kafirai yanzu ka mutu a kawata za su kuma sun dawo sun tuba shi ke nan hatta ibu min zabbi kamar la zabbala ba su ne yanzu suke nema wai sai mu yi daidai ba mu zo a zo a haɗu shi a'a mu a wurin mu kafirai ne ko haka Allah ke laƙar da kamar allazi na kwallo inda za a salisu salasa ta haka ko gobe in su kan sulunta dama na nan za a katse su kuma a halittu tsadar su masu cewa a'a duk wanda bai musulunta babba yau ba a halar kitabi ce a'a ka ce yau ba a halar kitabi to da mai ka dogara ai duk na kirkin sun musulunta to yanzu a zamanin abubakar ga shi an yi shiri da su an yi wane ne da su an ana faɗa da zai ce wasu alistabi kai kuma wanda ya yi na kaza mana ka karatu ba an likitabi ba ne eh, ba sai dai su ba ɗin kanka nan abin da ya sa ake kafa hujja da umaru ko da abubakar da lokacin annabi ya mutu inda annabi na nan sai a ce kila daga baya aka soke daga baya aka soke wannan ku dama zuwan an riga an soke sun da ya mutu amma me ke su ba magana sokewa kai an riga an tabbatar da shirin da annabi ya mutu mai zuwa ya canza ya mutu kuma ana ce musu ahalar kitabi ai kaga dai mutum ne mai wani abun yi ba wannan ba kana da abun yi to ni dai ko mu dai eh ta to amma kuma gashi annabi Muhammad ya ce Habashawa su ne kirtocin kirki sai na Habasha take hmm a ba ai mai yi nake zai yi magana amurka dai ku a zamanin annabi wannan tabbar ma don ka samu ne shakka amurka take to saboda ka nan kaga a wannan zamanin kesa me yake da sun aka ce eh, aka ce kiristocin ginci kuma suna rike da littafin sun tsaya ba a ce ba a turo shi ba in ba a turo shi ba akwai dama duk wanda ya bi shi shi kenan an karbe shi sannan kawun annabin can ko kawun Khadija kawai da ne ko kaga ce ba a turo shi a wancan kawalin nasu ba a turo shi ga larabawa ba amma da larabawa ba larabe na kuma an ifa ima gangano masu ma'ana wanda kalan galiban ne mutum kan zauna a labura da zai yi fasara to labura da ko bai da gogewan yau da gobe bai da jiya, addinin ya samu ta littattafai da mene ne zauna ita karatu ba sallah ba alwala ba wane ne ita karatu sai ya fitar da wani tsari wannan tsari da za ka fitar ai ba kamar wanda yi a aikace ba ko salabar za ka fa to ka karanta kuna sai ka fitar salabar din don in ba haka ba ko dai ka ɗiba yawa ko ka ɗiba yi karatu amma ka yi karatu ga talabas kan aji ka yi karatu sai ga karatun da kake ba wa yara ya wuce su ai ba ka ce za ka bari ba sai ka cika wani harkokinka karatun ka bai kai na talabas ba to wannan ɗaura dole ne hannun ka dage ke ka cin masu da musu to haka duk abin da za ka kawo babu dalili a ciki tun da tarihi yanzu ka dubi ya za a yi da umar radiyallahu anhu zai fa ake shi sai ya auri mace tariya take akwai kan waje ji labari ya aure ta da ya ka na abin da mene menene zargon sana ta min allazi na wutu kitaba sai yake mata sai ya rubuta a kan dace ga ta kan aka bude sai ka ke ta shi ko san an wata aka ce ga takarda ka kabuta ta sai ta fice ta yi na sai ta yana duba shi aka ce kuma mazan maza ka wata malami tunda akwai abubuwan da ba wa a su ake ba akwai abubuwan da ya kamata su na su kafa shi saboda tsaro duk wanda bai da sirri to bai da abun nan ba a kawo irin magana ta sirri a kawo ta ta ta ta to amma kuma wajen tamfidi da yadda ake gudanar da ita dole musulmai suna da sirri kuma nan sai wani da wani ya iya shi ba kuwa abu ma bai aka kwashe balle an ba ku bakami zuwa suke fasa ta suna da ba za ka shirkire da dariya da kayan Allah a yanzu shi ba Allah na ka aika kazal asabar zuwa istighazul asabar bai ai wajibi to saboda kana haka nan wa'annan mutane da suka tafi suna gudun ahlul kitabi ne na wani kitabi an hu ban faɗi muku ba yadda aka kwashe da zai ba shi ke nan ya kamo mai ita za ka wani ahlul kitabi ce wa ya ana ce kai a ka'ida an halatta ne saboda matsaloli mutum zai musulunta a cikin wata kabila can nesa idan aka ce za a ba shi ya ƙarshensa ya ridda yake da ya ko kuma ko kuma har ana akwai wanda ke faɗi da ce wallahi ni yanzu babu yadda za a yi ka aure alutu kai ba ma alutu ta ba wa shi abin da ke magana ba wa wanda ya musulunta ba wanda ya musulunta wanda aure ya ruwarsa in ba ta za a yi masa ta koshe daga tsakiyar saudara da shi cikin musulmai ya'yansa inda za su taso zalla musulmai wani ya yi kwance-kwance a jirgin babansu yi musulunta malam yana ta ayyuka wanda kusan za a ce wasu musulman ma ba su iya ba malam ba ma su ya ɗauki yaya ba shi ana nan ana nan malam kawai mutumin nan ba sai ya yi ba ya riga ya gama juye masa kwakwalwa sai ta bi shi gashi ce ga shi yanzu family su abu kiristoci da garinsa kwaɗin fulani ne idan irin fulanin birnin nan ne sai ka kaga an yi ta shi yanzu ba kaga ta yi ta asirin zai ta ce hani idan mutum ya zo maimakon a ba shi a ce ba komai matar ka tana nan halin kitabi ne eh to ci gaba da zama da ita awon ya ya halatta to a kowane cewa ba za a aura ba yanzu an yi kara yanzu an yi kara ga wannan magana saboda haka nan sai ci gaba da aurenka ana taimakon ta inda da ya aihu ta eh, ga makaranta dai za a kai shi makarantar musulmai in ba yadda zai a taya shi ita kuma a ci gaba da yi mata abun nan to kaga nan ya fi sauki sauki da abun nan in ta tafi in ta sai a kai abun nan sama ba ta zargewa su Allah ya mana muwafaka shi kenan Ayah a anak kawasan sama dia lain. Hmm? karshe wajirauna alaihi a kamar ai jaba'i a kamar jaba'i mai kyau kuma da kyau ko kafin ta a kamar jaba'i ne ya ga mai fafa kuma sai ka ɗauko ta kaduwa in a kafirci ne cikakken sakamakon sakayya in musulunci ne a lalashi ma cikakken sakayya idan misali ya zo ya aikata za a ba shi cikakken sakayya misali kana magana ayyukan alheri ne da ya aikata ya saka masa da cikakken sakayya a ainihin amma ana duniya sallahira aikin sahaba amma tsora don bai musulunta ba in yi musulunta kuma ana jan hankalin sa ayyukan da kai na baya Allah zai mai da su alheri ibadillahu sayyi'ati ma sana'a bidaitul ayati na makaranta falalan tsayuwa kullu sabati alal haqqi da ka zama tare da gaskiya kada ka ji tsoron wani kada ka ɗaya ɗauki mutum kada kada wal qiyami ala ta'ati da tsayuwa akan ta'a akan bautan Allah so نبي فضل تلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل فلا لن كانت القرآن مي البركة صلى الله دري إذا كان صلى الله عليه وسلم تابع أمانت دسلانا تنافل دري هذا دري دري ذاك يا شوكم قرآن ذاك يا إذن زونك ذاك يا كذا حق ما جمعي أكيبا wannan ballan ta amfanta amma da sai a yi ta daidai misali sai da ita farilla ce dole ne akan kowa gajiyayye da mai karfi mai mulkin gimu da mara rigingimu sai a yi ta tsaka tsaki eh, ita a tasirorin da ake karanta wa sai da aka faɗo kuɗin kuɗin su daga wuri za to zaɓa ba a cikin kaza. Na فضل المسابقة على لن قطعت الخيرات آه بلاش فضل الإيمان آه بيش ربو فضل الإيمان فلا لن إيماني والدعوة إلى الإسلام بجمع عن كلمة متعني للقب متعني زوى قاعدين المسلمين الدعوة بموعظة الحسنة شو هكذا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فيسلم فيطيع الله ورسوله فضل المسابقة فلا لنجافة فلن نمني يما لنجافة تكثير رجي رجي duk waɗanda ba sa rige-rige ba su da zuciya ke ba ruwan shi shi ka sa sai wasu wahannan lai wanda ka ware ka ga mai kai kai kanka za ka riga wasu ba ba za ta yi ba ne ba kai in kai ya kai ne makiyin sunna ko ba ka san sunna ba an an ce mutum makiyin sunna kafiri ne ba ka san sunna ba kuma sigar ka sigar masu wayo ne ka so kai kama da munafiki tun da dama wannan aiki ba kan shi kake ba to shi kenan sai dai ka zo ka ɗan ba amma masu gasa su ne ma'aikata duk wanda ka gan shi a cikin jama'a misali eh, nan gaba ba ka san abin da za ka zambo ba shi da kai shugabanci wanda ka gan shi da irin wannan zuciyar matacce mai mataccen zuciya ka kayyada a damka masa wani abu halin shi don duk abin da kuka damka masa kashe shi dai shi ya kace a cikin jama'a kawai kuma kun sun shafi yin abu cikin jama'a da yanzu sai a samu mutum ishirai su yi abun da za mu yi a wuri kuma su zan aiwa ake magana mutum ishirai ana an tallafa da ka nemi mutum ɗari uku Ko kai sai in aikin gajiya ne muna kai suka yawa suke ba mu iya aikin mutum ishirai ba mu yawa saboda irin waɗannan misalin da ake baka idan ɓaran masara ake yi to in dai wannan munafukin ne wannan malalacin ya kwamma sai je buhun wani dinga ba ina labari sai shi mai ɗauko abun tabo na yana kakaf kakaf kakaf shi wani kaga don ba a fara mai yi ba shi ko in same ka kana aiki ka ta ka ni ce bari zai musharaka da ke ta a ina ka amma kunya dan jirgin kunya wanda zan zauna in ga abu da zai shi kaɗai na yi kaza ne na san eh, masu ƙarfe sun fi ni yara sun fi ni menene sun fi ni da aje a haka da kunyata in tashi a munafuki sun kashe aiki wanda in kunyata baran masara ni da ma gaskiya gidanmu ba ma baran masara ko kuma ana ma baran masara a gidan na amma duniya abin da ya ban haushi a aiki ba na son baran masara sai dai in yi kawai amma bai kamata ka zama munafuki ba to shi ka ci gaba da yawo a tsakanin jama'a na farko na gaba zai zo da ruwa don in na shugaba dole ka samu kafa shi yasa ba ka kofofi da yawa kai kofa da idan ka rabu dai Allah ya yarda maka duk wanda zai shigo za ka shi duk wanda zai tashi kafin za ka shi tunda ko da misalin da kaddara tana tashi ina ka ya su tare to ai ya riga ya shiga gano dole a kasa ina wane wato wane ma ya tashi kafin wanda ya tashi kafin ya yi laifi kamar wanda bai zo ba shi ma yadda ya laifi ya zo ya kafa dalili ba dalili ba ko ya zo din ya kasa aikin da zai dinga yawo a tsakan ya ko wannan in ya ɗauko kaya ɗaya dinga ba da labari kaga da ga ha ake yi ba zai wannan labarin ba kallon na tsaye aiki to zama da kasa yadda a yi hasawa. kuma idan aka gama ga irin shi jama'a ba da shi ake ba wannan shan sankara ce a cikin jama'a sankar goro sankarar dankali ga ɗan baki karami a ciki amma ka fara ba mai ruwa sai da fari guda gaba da wancan ka buɗe ka buɗe za ka ga ai can ma da wannan wanda ka ɗan taro ƙasar shi kuma ya ƙure duk ita ce arjanta da wuka za ka gansu da wuka masu go ba su zafo da wuka a cire wannan a cire wannan ko dankalin ka da ka ajiye in yi sankara haka ake lalata gaba ɗaya to wannan haka ake shi abun da ake masa cire shi ake malamin salari A awaka ne ma kai masu yaran can ku daina to kuma ya za ki doke su halin wannan harbi yake harbi idan kuna aiki mutum da ya shiga inuwa kowa sai ya shiga na inuwa lokacin da kuma samun masu zama inuwa to abu ya ɓaci shi isa na ganin jama'a majamu'a majmu'a majmu'a wanda an gan shi wanda lalatacce ne gobe sai a canza sai a fasa majmu'a za a san inda za a aje shi dole ka za ka gamsu kara wani ni shiga cikin baya aiki wani haka ce wani ma haka wani ma haka wani bai yi aiki dai bai bar wani ya yi aiki ba wani ma haka za ga ina da in yi ga sa je ya sabon shi din ka zuba masa magana ya ci ka zuba masa magana shi bai yi aiki ba bai ba abokin nasa ya aiki ba to wannan wanda yake da ilimin nan zuciya shi ya su shi ya su ake a jama'a ko a san yadda za a yi a gaya masa abu da bayan nasiha sun haka wannan musabaka ga hada hasana da fa'ida mutum da fa'ida wal mubadara da jirgi ya salihati na biyar fadilatu kitabi wannan ramba kitabi idza aslama wa islamu islamuhu idan ya musulunta ya gyara musuluncinsa ta gaba ya riga ya musulunta ba ba kitabe wani ba وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين akwai wasu jama'a uku ana ba su ladan su sau biyu lada sau biyu sun fafata aikin alheri kafin su musulunta kuma sun samu ladan su suka shigo musulunci suka za su nuna kuwa su saka za a ba su iri biyu رجل من أهل الكتاب متن دجما أبو طالب كافي آمن بنبيه يا إيمان جمان زون سنتشن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به يزيد أما الله ما إيماني دشي واتبعه يبيش وصدقه فله عليه alhadu to kuma wannan gani nan za a tsaya ko hmm. muka sa wancan da ta da wuri ina ta neman kayan kalmar eh masahib hanyoyi mana tsarikoki kansa ba a jingina ta kowa ba tsarikoki jam'u mazhabin ne guda ɗaya mazhaba mazahiru eh, to siffofi kenan ina kaga kalman na ita sosai hmm? baya kaza karafin yau ne ma na yau ne ku to ku taya da kuwa ku fa'ido a zahiru dai ba shi ne na ma'anar ayati a zama sau to na gan shi ta da ba ka duba aka sai عن قيام الليل وهم يسجدون وهذا ثناء عليهم بالسجود كده هو أعظم مظاهر الخضوع شيني ما في جرما على مؤمن أن أنت تقيس الله ما في جرما أنا سكوفين أن أنت أعظم مظاهر مظاهر سكوفي ما في جرما سكوفين أن أنت تقيس sallah shi sallah mu'abbar wanda aka fassara shi na kaza da ita al-mu'abbar ko la ilaha so kuntum khayra ummati kawai shi ba a asalin inda aka ɗebo ayar yawwa can ƙarshe ko nan an yi sama layin na uku na manta abin da ke mai ce المعنى غش والفقر المعبر عنها بالمسكنة فقر ne wanda aka fassara shi da almaskana talauci eh asalin faƙaru rashin ne ai bukata to a wannan al-mu'abbar wannan faqar din fassaran shi ayin bil maskana ai wai kuma yawa na yi magana hmm. ba laifi zai shigo suke illa manufansa ake kallo don ina ne ya nuna manufan mutum ya ce ƙur'ani ba aiki ba shaga ne kuma ma da za a haɗa da aiki gaskiya da inda ka je dai za a ce musabakan karatun kurani yana da kyau kawai kawai ma gida ba zai fi illa abu mai kyau Shiriri sana shiga masa asalin an kama shi mai kyau ne to amma sai ga da wanda suka taso su fasa shi fakalafa min ba'dihim khalfun ada'ul amala نعم bari mazan wuri da zai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. Ni ne kai na a cikin tafiya, na tsaya a Najeriya. sai ga wani kirista ya zo yana yi wa kan mahaifi na kira zuwa ga yana da malami yana neman mai yi gidan kuma ni dai malam abin da ya daga ƙarshe ya shiga magana don abin da gani mukan gani ya iya a kan shi malam da za mu rabu ciki. na je in ci gaba da karatu kan hausawa in ji shi kiristan kenan kan na har fitar rayuwa ne kuma da menene shawara game da ɗaliban ilimi game da waɗannan mutane sake tambayan ko za ta samu amfanin cin mai mutum malami ne ya fi kai na cikin tafiya mun tsaya a garin jariya sai ga wani cikin da ya zo ina yi wa kanan malami na zuwa zuwa sai na zama da mai na neman ya sanya masa rudani ya sanya masa mahaifin dan kuma mahaifin na rudani malam abin dai daga ƙarshe na shiga magana da ɗan abin da na sani maka da gida iya a ƙarshe ne malam da za mu shi ya kira shi wata ne mahaifin ne ko bakirsa ne a shi yaro shi yaro da kuka tare da shi

dan ji da ibara ce da rubuta sai yana na to gyara wa ban shawara duk wa ala ayyati halin yayi kama da in dai musulmi ne ke je ka ci gaba da karatu kamar yana cewa mahaifin ka je ka ci gaba da karatu ko ko a kada mahaifin ne ke ce masa je ka ci gaba da karatu kalamu da haddace rayuwa ko a ne ku. ko ce ta ci gaba da karatu ko sai ku ya so yi gaba ka ci gaba da karatu zai ka ci gaba da karatu karabu da karshen kama yana faɗiwa shi tun da da shi ake buga yanzu mahaifinsa an aje ake aje shi a gefe guda kada ka bi hargitsin rayuwa wannan ba wani abu ne ba abu ne a fili daga wani fikiri kafara duk inda ka samu kanka dole ne ka tsaye ka yi ka yi karatun da za ka iya kare kanka da kare addinin musulunci da yi masa garuwa domin mai ne don ya kamata a ce wannan da ya zo kula a dinnan an masa kasa kasa an sa masa shakka a cikin magana mu da mun gaza zan biyo su a gida sai ga shi tsatsai Allah kawo shi sai ga kasa kasa da shi ka zo bai masa makamai in kuma wani wanda aka zubo ne ya kan karanta kan wani abu za ka iya fahimta in ka kure shi sai ka mai ke sai yi kama bandan bandan to zama ba malami ne ba kawai wani zubo shi a kai zai abin da za a yi sai kuma sai ka kashi da magana ka buɗa maka sosai yadda ya faɗo ciki da taimakon Allah kuma bai faɗo ciki ba zai tafi bai da hujja ba ka ba wannan wani makaratu ne Allah mana ba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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين العالمين الحمد لله رب